Rasuwar Maryama Keta wani al'amari ne da ya matuƙar girgiza jama'a musamman ma'aikatan watsa labarai kasancewarta mace ta farko 'yar jarida a nan Nijar aikin da ya ba ta damar gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a akan maganar inganta rayuwar mata da yara a karkara. Shugabar kungiyar APAC ta matan Afirka da ke aikin sadarwa Hajiya Amina Yandu ta nuna kaɗuwa a kan wannan babban rashi. Ni da kaina a matsayin shugaban kungiyar ga na rasa uwa ta sha bani gargadi akan aikin jarida ta sha gwada mana yadda ake zama da mutane yadda ake zama da shugabannai 'yan jarida sun rasa mama tun da macen ga ga kuzarin aiki babbar shi ne baccin ciki ne gare mu dole mu sa mata addu'a Allah ya shikanta Allah ya rahamshe ta shi dai muke fata. A shekarar 2003 Maryama Keta ta ɗare kujerar shugabancin hukumar sadarwa ta CSA har zuwa shekarar 2007 a cewar shugaban hukumar ta CSA na yanzu Dr. Kabiru Sani ɗabi'un margayar abin koyi ne ga kowa. Mace ce amma ta gwada maza mace tana iyawa. kuma abin koyi ne bisa 'yan umu mata ba koya ake bayan biro ba ko gida ana ta a wani jara wani menene mara an barunta da jara ita ce jara kanma ita yaƙi ce tun ha lokacin independence fa ita ce mace ta fara ta jarida to aiko ka gani ita ta zama babban tarihi gwarzuwa ce kuma Allah shi ta alasa sa kwanci hutawa jajircewa akan maganar mutunta yancin mata yasa daukacin matan Nijar suka damƙa wannan tsohuwar 'yar jarida ragamar gamayyar ƙungiyoyin mata ta Kongafen a jajibirin tsundumar jamhuriyar Nijar cikin tafarkin demokuraɗiyya. A kan harakar mata dai mu ba mu taba girka aiki banda ita. Kullum tana tare da mu, tana nan tana ba mu horo, tana nan tana ba da gargadinta ba ta taba. Ran da ma za a kai ta wajen magani. Ran nan ma sai da na yi magana da ita. An tuka ta yi ta ba da gargadi ta ce mu ci gaba da aiki kan mu ja da baya. tunda mata da maza duka suna da inci su kan makasarsu. yar kimanin shekaru 72 da haihuwa maryama keta ta shafe watanni kwance a babbar asibitin yamai kafin daga bisani a fice da ita zuwa wani asibitin istanbul ta kasar turkiya inda rai ya halinsa a jiya litinin 29 ga watan oktoba sule mummuni barma